بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar a'azani Allahu wa iyyakum minan wa min ghadabil jabbar ma ta yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ni'imar sa da yaddarsa da kaddara wa shi subhanahu wa ta'ala ya kaddari rayuwar mu ta kawo wannan yammaci mai tsarin albarka yammacin wannan rana ta alhamis goma sha tara ga watan jumadal akhira hijira ta manzan tsira annabin rahma sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa birnin madina shekara 1441 da hakan yi daidai da ranar 13 ga watan biyu miladiya shekara ta 2020 a wannan matsalaci mai tarin albarka mai suna masjidu markazul islami wanda yake wannan unguwa ta nepa road a titin nasarawan garin jos <clears throat> babban birnin jihar plateau kowace rana irin ta yau muna karatu cikin littafin akpa'ul musallin na babban malami Muhammad Siddiq al-Nishawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an wanda a yau muna so mu ɗan tsaya a wata tasha mai mahimmancin gaske wanda muzakkira ce da na fitar da ita domin hudu ba ta juma'a to amma mahimmancin maudu'in nike so mu yi amfani da shi sakamakon ban samu lokaci wadatacce na yi muraja'ar karatunmu ba amma sai na ga wannan ne. topic ɗin yana da mahimmanci musamman gare mu musa mari domin topic ne da zai magana akan haɗarin shan taba sigari in an ce taba sigari wiwi ta shiga tramol ta shiga tetolin ya shiga duk wannan abubuwa da ake sha domin wani nishaɗi da zai gurɓata ƙwaƙwalwar mutum da lafiyar jikinsa duka ya shiga cikin wannan Allah ya tsare Allah ya ceto matasanmu daga cikin wannan musiba ya kuma kare ɗayayenmu daga aukawa cikinta amma babu bayan haka لقد أنعم الله على عباده بنعم كثيرة لا تؤد ولا تحصى حقيقة الله مدوكتين سركي ya yi ni'imomi masu yawa waɗanda ba za su ƙididdigu ba ba iya ƙirguwa ba ga bayan shi ومن أبرز تلك النعم نعمتي المال والصحة daga cikin mafiya bayyana a sarari daga cikin ni'imomin da Allah ya wa bayansa akwai ni'ima ta dukiya da kuma ni'ima ta lafiya faqad qala sallallahu alaihi wa sallama an ni'mati siha kama inda al-bukhari min hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma ni'imatani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal hakika manzon tsira annabi rahma sallama ya faɗi game da maganar ni'ima ta lafiya amma yanda hadisi zo cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda da yake cewa manzon tsira annabi rahma sallama ya ce ni'imomi guda biyu da Allah ya ni'imta bayinsa da shi da su mutane da yawa suna sake suna sakaci da waɗannan ni'imomi su ne ni'imar lafiya da Allah ya bamu a gangar jikinmu da kuma dama alfarar yanzu kana saurayi kana da dama mai yawa a gabanka kana da dama mai yawan gaske a gabanka wanda a karatun da ya gabata mun buga misali da yadda kwakwalwar ɗan adam irin tasirin da albarkar da Allah ya zuba a cikinta in ba Allah da ya halicci ɗan adam ba babu wanda ya isa ya san iyakacin irin baiwar da Allah ya yi wa ɗan adam a kwakwalwarsa mun buga misali muka ce sabon manzon Allah salama lokacin da suke rayuwarsu akwai wasu abubuwa da yanzu na technology na ci gaba da kwakwalwar ɗan adam ta kirkira wanda sahabbai ba su san da su ba da sahabbai za su dawo a yau za su ce ba a wannan duniya suke ba mu yi wannan maganar da ku ce misali yanzu jirgin sama lokacin sahabban annabi babu jirgin sama jirgin su kenan raƙumi doki jaki sai gashi cikin baiwa da Allah ya yi wa ɗan adam a ƙwaƙwalwarta, har ɗan adam ya yi tunanin cewa ya yi wani abu mana da zai tashi sama kamar tsuntsu yadda tsuntsu yake tashi a sama ba tare da wani abu ya tokare shi ba zai tafiya a sararin samaniya ya kai ka duk inda za ka je a ƙasashen duniya wannan ƙwaƙwalwa ce ta ɗan adam Allah ta'ala ya ba shi wannan basirar wannan kaɗan ne nan gaba Allah kaɗai ya san menene ɗan adam da irin wannan baiwar da Allah ya masa zai kirkira na ci gaban more rayuwa ta duniya muka buga misali da waya muka ce yau an wayi gari a hanset a aljihunka take babu wata wayoyi da samannu da juna za a kira ka daga ko'ina a duniya kuma ta yi ƙara aljihunka in kun kai mutum miliyan a wuri za a kira ku a lokaci guda kowa sai ya amsa kiran shi kuma za ta shigo wayar kowa sannan har ka iya yin magana da mutum kana kallon shi wannan ɗan adam ɗin da Allah ya halitta Allah kaɗai ya san me ya halitta ta tare da mutum ɗan adam don haka lafiyar da Allah ya ba wa ɗan adam ya yi amfani da ita cikin abin da zai amfanar da rayuwarsa duniya da lahira dama da Allah ya baka a yanzu kafin zuwa gaba har manzala ta salama yake gaya maka igtanin kamsan qabla kamsin karibaci abu guda biyar kafin guda biyar daga ciki manzala sa salama yake cewa ka kabla shugulik dama da take da ita a yanzu kafin shugula su zo su maka yawa a gaba yanzu yau kai saurayi ne babu nauyin kowa a kan watakila ba ka ma sani zuwa gobe nauyi zai zo taru a kafaɗinka mahaifi ya mutu mahaifiya ta mutu kanne duka sun dawo idan mahaifiya wani lokaci mahaifi zai mutu mahaifiyar tana nan nauyinta yana wuyanka nauyin da da mahaifinta yake ɗauka ya dawo kanka da ka da waye da waye sai ka ga shigula sun ma yawa da yawa daga cikin samari za ka ga don mutum yake cikin ƙurcensa Allah ya da shi za ka ga duk azumi da shi za a yi tukafi a masallaci amma da zarar shugula sun fara taruwa nauyin responsibilities sai kaga an wayi gari yana sha'awar a ce ya shiga wannan kwanakin ya yi itikafi amma ba zai iya ba babu wannan damar tuna ka wannan ni'ima ce da Allah ya wa ɗan adam amma ɗan adam yana gafala a kanta lafiya da kuma dama da Allah ya baka a yanzu wa qala sallallahu alaihi wasallam anil mal kama inda al-imam ahmad من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه نعم المال الصالح للمرء الصالح ولذا فإنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن تلك النعمة عن تلك النعم أنا ما manzo صلى الله عليه وسلم يا faɗi جمد da maganan muhimmancin dukiya ni'ima ce tattare da bayi kamar da cikin hadisin Imam Ahmad Allah ya masa rahma cikin hadisin Amr dan As Allah ya kara mu shadda yace ni'mal mal salihu lil mar'i salih madalla da dukiya mai tsafta lafiyayyar dukiya ba gurbatacciya ba da Allah ya danka a hannun mutum kirki wanda zai aikin Allah da wannan dukiyar waliza fa innahu la tazulu qadama al-abd yawm al don haka ne jama'a yadda al'amarin yake digadigan bawa ba za su gushe ba gaban Allah ranar ƙiyama hatta yus'alu an tilkan ni'am har sai an tambayi bawa game da waɗannan ni'imomi faqad rawat من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه hadisi ya zo a cikin sunan tirmidhi daga hadisin abi barzat al-aslami Allah ya kare da gare shi yace lallai manzon tsira annabin rahma salama ya ce digadigan bawa ba za su gusa ba a ranar kiyama a gaban Allah hatta yi su'ala an umrihi fi ma'afina har sai an tambaye ni kai ma sai an tambaye ka shekarun da muka yi a duniya a mai muka karar da su wa ni ilmihi fi mafa'al ilimin da ya zo gare ka me kai da shi yanzu a nan gamu mun taro a cikin masallaci muna sauraro daga cikin ilimin maganar Allah da manzansa yau in ka ji wani abu na gyara wanda da kana yi na kuskure a rayuwa to sai Allah ya tambaye kai wani aiki kai shin ka yi aiki da abin da ka saurara a karatun da ka ji wa marihi malihi min aina ta huwa fima ma’amfaka dukiyar da ka taba samu a rayuwarka za ka yi wa Allah bayani a wannan tsayuwar ta ina ka same ta kuma ta ina ka buka kashe jama'a akwai aiki babba shi yasa za ka yi mamaki idan ka ga a wannan kwanakin yadda mutane suke caccakar gwamnati akan matsalar tsaro da kuncin rayuwa da aka samu kai a ciki kuma mun manta irin laifuffukan da muke tafkawa a cikinmu wanda su kaɗai kawai sun isa mu samu jaraba da tafi wannan ma a yau a cikinmu ne ake samun musulmi saboda ya samu kuɗi ta hanyar tsafi aljanin zai gaya abokan cewa sai ya yi zina da ƴar cikinsa yau a cikin musulmai ma aksaruhum ma aksaruhum yawan wa'annan mutanen sun yawa wanda ‘ya'yan da suka haifa na cikinsu suke fasikanci da su ko a ce a je a sami yarinya ƴar ƙarama ‘yar shekara uku kai da kanka ta san ba wai biyan bukatar ɗa namiji ba ne sharri ne na boka ko a sami yara ƙanana iyaye suna can ba su san me yake faruwa ba an lalata wa 'ya'yansu dubura 'yan ƙananan yara duka wannan a cikinmu ne fa wannan abin yake faruwa jama'a wannan aikin wallahi ko kafiran farko wallahi ba su yi shi ba mutanen annabi lut alaihi salam ɗaya kawai suka yi daga ciki shine suna zaƙewa maza ɗan uwansu amal Kaumilu a dalilin wannan Allah ya hallaka ƙasar gaba ɗaya jama'a shi yasa ce jarabawa da muke ciki kaɗan domin Allah wa ya'fu an kasir yana ahuwa akan abubuwa masu yawa laifi ɗaya ne daga cikin wannan laifukan da muka lissafa mutanen annabi lutu suka yi haka Allah ya ɗaga ƙasar daga ƙasar ta aka cicciko ta aka kifa ta a kansu aka hallaka su gaba ɗaya to amma mu wannan yanzu a cikin ma ba wai wanda suke yin an san su kuma ana zaune tare da su kuma ana kallon su babu abin da za a iya musu balma in su zo suna rabon dukiya da motoci da waye sai ce sun fi kowa alkhairi ana fanka masu ana musu fadanci kuma an san tsiyar da suke tsulawa don haka Allah ya yi mana rahma wani abuwa da suke faruwa Allah ya kawo mana ƙarshensu to da salama ya ce kowa ta yi wa Allah bayani an malihi game da kuɗin da ka taba samu min aina ta sabahu ta ina wannan bawan ya samu wannan kuɗin wani aiki ya samu Wafi ma anfaka ba a bar ta haka ba cikin me ka sai ka kashe wannan kuɗin a na siya biredi ne lifton da madara a'a na siya shinka duk abin da ka yi kayan sawa ne takalmi ne ƙwallo ne jesi ne ko menene sai ka yi magana a gaban Allah madalla da mutumin da za a zo ranar ƙiyama cikin abin da ya kashe na tiya mahaifina da mahaifiyata sutura na tiya musu abincin da suka ci na musu kaza na musu kaza Allah ya samu daga cikinsu wa an jismihi fi ma'abla jikinka gangan jikinka a ne ta ƙarar da ita me kai da gangar lafiyar jikinka da Allah ya baka sai Allah ya tambaye ta wa min ajilil hifazi ala hazihin ni'am saboda dalilin kiyayewa ga wa'annan ni'imomi fa inna Allah jalla wa ala lam yaj'alha milkan li saboda mahimmancin kiyaye wa'annan ni'imomin jama'a Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya bai sanya wa'annan ni'imar su zama mallakar mai su ba da dukiya da gangan jikinka ba mallakarka ba ne falmalu malullah dukiyar da kake amfani da ita ta Allah ce ba ta ba ce ba mallakarka ba ce Allahu akbar wal insanu musta'manun alaihi shi mutum Allah ya bashi ya amintar da shi ne ya ba shi amanar wannan dukiyar don haka ma Allah ya ce ga abin da za ka yi gaske ka ne ma ta Allah ya ce to ga yadda za ka kashe ya ce daga ciki za ka cire haƙƙin Allah daga ciki za ka kula da kaza za ka yi kaza ga haƙƙin iyalanka matanka da ‘ya'yayenka haƙƙin iyayenka haƙƙin maƙwabtanka haƙƙin alfukara wal masaki fakirai da miskinai domin almalu malullah dukiyar ta Allah ce ba ta taba ce wasihatu wal afiya lafiya da zaman lafiya ga gangar jikin mutum fadlun min Allah ita ma falala ce daga Allah wa huma milkun lahu da dukiya da lafiya duka mallakar Allah ne la yuzu sahibi hima. an yahdirahuma fi fi muharramin aw ma'siya baya halatta ga wanda Allah ya ba wa dukiya ko ya ba shi lafiya ya tozartar da dukiyar nan ko lafiyar da Allah ya ba shi cikin abin da Allah ya haramta mishi ko cikin aikin sako walizalika harrama al-islamu al-israfa hifazan ala dalilin haka ne addinin musulunci ya haramta mana yin almubazzaranci da dukiyarmu domin kiyaye dukiya wa harrama alal insani qatla nafsihi aw ihlakahuma aw ihlakaha kuma Allah ya haramta wa mutum dan adam ya kashe kansa ko ya hallaka kansa aw ta'ati ma yadurru biha ko mutum ya dinga shan abin da zai cutar da lafiyar jikinsa haramun ne wa innana asbahna fi zamanin la tanqadi ajaibuhu hakika muna rayuwa ne a wani zamani wanda ababen mamakinsa ba ta karewa iz asbaha almar'u yashtari li nafsihi ma yadurruha wa ma yuhlikuha ta yadda ɗan adam ya wayi gari da kuɗin shi zai cire ya ci abin da zai cutar da gangan jikinsa ko lafiyarsa ya hallaka ta ضاربا بالأمر بالحفاظ على تلك النعم أرض الحائط yana mai yin jifa da umarnin da shari'a ta masa na kiyaye wannan lafiyar tasa san gefen garu ma'ana yana jifa da wannan umarnin a gefen bango ya ƙi yin aiki da abin da Allah ta'ala ya masa umarni ya kan yi kiyaye lafiyarsa. Gaira multafi, gaira multafin, gaira multafitin bi aklihi ila ma au ya ba tare da ya juya da tunaninsa ko kwakwalwarsa zuwa ga abin da zai mai amfani ko cutar da shi ba fatarahu da shi jasadihi zaka ga mutum ɗan adam yana hallakar da gaɓoɓin jikinsa wa yutlifuha yawman ba'da yawmin bi sijaratin yashrabuha yana hallaka gaɓoɓin jikinsa kaɗan-kaɗan a kwana a tashi ta hanyar taba sigari da yake sha domin ita taba sigari a jikin kwalinta ma suna rubutawa cewa hukumar kulawa da lafiya tana gargadi akan mai shan taba sigari yana mutuwa da sauran ƙuruciyarsa shan taba sigari yana da haɗari ga lafiyar mai shanta suna rubuta a jikin kwalin haka nan a gidan radiyo a gidan talabijin ana gama tallan taba sigari sai an faɗi wannan da yaren da aka yi tallan amma abin mamaki mutum da kudin shi zai cire ya sha wannan abin ma'a ma yabduluhu min almal fi sabili zalik tare da abin da yake zubawa na dukiya a wannan tafarkin wanda ita kanta tabar gari sai da ita ma haramun duk wanda yake sai da tabar sigari ya sani yana cin haramun yana shan haramun yana tufafi da haramun yana ciyar da iyalansa haramun yana shayar da su haramun kuma sai ya yi bayani a gaban Allah ranar ƙiyama. Fahuwa ya kuzi alafi hatihi bi mali yana hallakar da lafiyarsa da dukiyarsa. Musta'iddun li'an ya shitariyahu mahama gala ta manu, za ka tarar da mutum a shirye yake, ya siyi wannan abun duk tsadashi, yin wiwi. zai iya cewa abokan shi gaba ɗaya ɗan tramol zai iya cewa abokan shi kamar yadda mai taba mai giya zai iya cewa mutanen da yake tare da su amma da aka ba su su sai abinci ko tira da su sa ko takalmi ba zai ba su ba domin Allah ta'ala ce a idu kuma alfakura ko ya wa kuma bai fasha. har kullum shi shaidan aikin alkhairi zai dinga nuna maka zaka talauce idan yi. amma aiki na alfasha ziga ka zai dinga yi sai ka ga idan aiki na shaɗanci ne mutum zai iya yi duk wanda yake tare da su ya gwaninta Allah ya kyauta walau anna hadhar rajul walau anna hadhar rajula anfaqa malahu hadha fi sabilillah aw fi awjihi alkhair lawajada ka nuran inda Allah badlan min an yajidahu hasratan wa khaibatan yawmal qiyamah da dai wannan bawan Allah ya ciyar da wannan dukiyar tashi a hanyar ɗaukaka addinin Allah ko wani aiki na alkhairi tabbas da ya tarar da wannan dukiyar ran da ya koma zuwa ga Allah ta zama mushi wani haske ne a gaban Allah a madadin abin da yanzu zai je samu na hasara da tabewa a ranar kiyama kenan duk wanda yake ta'amuli da wa'annan abubuwan akwai da yawa daga cikin musulmai hatta a chemist chemist suna sayarwa matasa abubuwan da za su lalata musu kwakwalwa kuma da shi suke arziki su gina manya-manyan gidaje su hau manya-manyan motoci Allah shirye su ya sa su ji wannan wa'azi su gyara domin manta ba taba Allahu alai wanda ya tuba Allah zai karɓi tuban shi da sharaɗi in ya cika sharaɗan tuba ya watsar da wannan abun ya bari ya yi nadama sannan ya yi tubar wa Allah kuma ya yi niyyar bai sake koma ga wannan abun ba cikin abin da ya rage masa a rayuwar shi wasma'u ya ibadallah ku saurara da kyau ya bayin Allah ila hadisin azimin zuwa ga wani hadisi mai girman gaske isma'uhu ku karkada kunnuwanku ku ji wannan hadisin واجعلوه أمام أعينكم دائما وسنيا ونن حديث انت كرن كاين زو أغبن إدانوهم كهر أبدا كلن كنا كلا ونن حديث غا حديث روى الترمذي رحمه الله من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر Imam Tirmidhi a cikin sunan ya riwayar hadisi daga Abi Kafsha al-Anmari Allah ya kare da gare shi yace lallai fiyayyen halitta manzon tsira annabin rahma sallallahu ya ce innamad duniya li arba'ati nafar duniyan nan gaba ɗayanta ta mutane hudu ce jama'a muna ji da kyau na farkon su abdin razaƙahullahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yaslu fihi rahima, wa alamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil mutum na farko bawan da Allah ya azurta shi da dukiya wannan zaɓi ne na Allah ya zaɓi bawa ya ba shi arziki wa ilman sannan ya bashi ilimi sai ya zama yana jin tsoron Allah a cikin wannan dukiyar tashi yana kuma tadar da zumunci tsakanin shi da waɗanda yake da alaƙar zumunci da su ‘yan uwan mahaifinka ko ‘yan uwan mahaifiyarka ko ‘ya'yansu ko ‘ya'yan mahaifinka duka wannan akwai zumunci mai ƙarfi tsakaninka da su ya zama kana sadar musu da zumunci wa ya alamu lillahi fi haƙa kuma ya san cewa akwai Allah yana da haƙƙi a tattare da shi a cikin wannan dukiyar yana bawar da haƙƙin Allah a ciki to wannan shine mutum na farko fa haza bi afdalil manazir to wannan shi yafi kowa samun masauki a wurin Allah mafi daukaka a cikin bayansa wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam da bawan da Allah ya azurta shi da dukiya amma Allah bai ba shi ilimi ba fa huwa sadiqun niyya yaqul yana mai kyautata niyyarsa da gaske yana cewa afwan na biyun wa abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu mala Ba wanda Allah ya azurta shi da ilimi amma kuma Allah bai bashi arziki ba muna ji jama'a fa huwa sadiqun niyyati yaqul yana faɗi kuma yana mai gaskata niyyarsa tana da gaske ne a cikin zuciyarsa haka ne yana cewa law annali malam da Allah ya hore min arziki la'amiltu bi amali fulani wa bi niyyati sai da nayi aiki irin aikin wani da yake ta gina masallatai makarantu gidajen marayu rijiyoyin burtsatsai abubuwa na alkhairi da yake yi cewa da Allah zai ban dukiya ni ma da nayi irin nashi to wannan mutumin annabi sallallahu ce fa'ajirhuma sawa ladan shi da ladan wannan da yake kwatantawa mai aiki iri kaza da kaza duka sun yi daidai Allah zai ba su lada iri ɗaya wannan shine mutum na biyu mutum na uku wa abdin razaqahu malan wa lam yarzuqhu ilma na uku shi wanda ga dukiyar Allah ya bashi amma kuma ba a shi ilimi ba fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin yana tabban kaura kawai da dukiyarsa ba tare da ilimi ba gidan wani abu na fati za a yi da za a tara mata a yi shaye-shaye zai zuba dukiyarsa zai ɗiba dukiyarsa ya je gina wurin da ya san fasadi za a yi ɓarna ake yi a wurin zai ɗiba dukiyarsa ya zuba wani abu na neman suna da alfahari zai ɗiba dukiyar sai zuba saboda babu ilimin addini bai san Allah ba la yattaqi fihi rabba bai jin tsoron Allah cikin dukiyar da Allah ya bashi bal alfahari ma yake da ita walakin fihi rahima baya zumunci da danginsa kwata-kwata in uwansa baya zumunci da su wala alamu lillahi fi haqqa baya sanin ma wai akwai haƙƙin Allah cikin dukiyarsa fa hada bi akhbath al manazil wannan shi fa kowa mummunan masauki na ukun kenan wa abdin lam yarzuqhu Allah malan da ba wanda Allah bai bashi kuɗi ba wala ilman kuma bai bashi ilimi ba fa huwa yaqulu amma sai gashi yana cewa law anna li malan da dai ina da kuɗi la'amiltu fi bi amali fulani cewa da ni yake da kuɗi nima da na gina da na yi kaza irin ayyuka na asha na abubuwa munana da wani yake yi sai shi ma da yana da kuɗi da irin nashi to fa huwa bi niyyatihi shi ma yana tare da shi a cikin niyya fa wizruhuma sawa zunubansu daidai wa daida ne Allah ya tsare don haka ya kai dan uwa fa ya marrazaka Allahu al-mala was ya ka wanda Allah ya zarta ka da dukiya da kuma lafiya fa huma fi tadkhim sai ka ƙarar da wannan dukiyar da lafiyar da Allah ya baka a wurin shaye-shaye hal haza huwa haqqullahi alayk shin wannan shine haƙƙin Allah akanka fil mali was siha a wurin kudin da Allah ya baka da lafiyar da ya baka hal haza huwa shukru tilka ni'am shin wannan shine godiyar da zaka wa Allah akan wannan ni'imar da Allah ta'ala ya maka ma za lau kunta faqiran ya ka yake da ka kasance talaka mu'daman talakan da kake cikin tsananin talaucin da babu ranar da kake tsaron fita aw maridan maradan muzminan ko kana fama da rashin lafiya tsawon shekaru amma wallazi yuhlafu bihi na rantse da wanda ake rantsuwa da shi Laukunta kunta kadhalika da ka samu kanka ɗayan waɗannan biyun da muka faɗi lakanat ghayatu amanika da zai zama mafi makurar burinka a rayuwa shine an tu'afa Allah ya warkar da kai wa an turzaqa kuma Allah ya baka arziki wa an tafi afiyatin wa khairin amma yanzu ga kanan a cikin ƙoshin lafiya kana cikin alkhairi falima la tashkur me yasa ba ka gode wa Allah ba akan wannan walima tajhadu ni'ama wa tunkir saboda me kake jayayya da ni'imomin da Allah ya maka kana karyatawa inna ladhi ataka qadirun ala an yaslubak wanda ya baka wannan lafiyar ya ba ku zaman lafiya a cikin ƙasarku ku wanda ajiya kun samu kanku cikin tashin hankali yau ya azurta ku da nutsuwa da zaman lafiya to ka sani mai iko ne ya karɓe wannan abin da ya baka wa innal ladzi wahabaka qadiran qadirun ala an yahrimak wanda ya baka yana da ikon ya haramta maka ya kai dan uwa mai alkhairi mai albarka mai daraja فيا لله من رجل عاقل سمع هذا فاعتبر ما دلّا ga mutumin da yaji wa'azi yawa azantu wa arafa al wadakar ya kuma san gaskiya ya tace ta ya adana ta don ta mai amfani ala falyantabi' kullu aqilin wa aqila lalle ya lura dukkan wani mai hankali namiji ko mace wal yahzar kullu muslimin wa muslima kuma kowane musulmi namiji da kowace musulma mace su kiyaye sosai su ɗauki izina su lura sosai wa inna rabbaka la zu magfiratin linnasi ala zulmihim lallai ubangijinka ma'abocin gafara ne ga bayinsa akan zaluncin da suka yi wa kawunansu amma kuma kada ku manta wa inna rabbaka shadidul iqab cewa lalle ubangijinka Allah ta'ala mai tsananin ukuba ne idan ya kama bayinsa masu saba mishi haka fa'alamu ya ra'akumullah ku sani ya Allah ya ba ku kariya annakum ma'muruna bi ta'ati rabbikum ana muku umarni ku zama masu da'a wa ubangijinku واتباع سننه سنة نبيكم كبو سنر النبي صلى الله عليه وسلم وستجدون أعمالكم يوم القيامة شاهدة عليكم kuma tabbas za ku samu ayyukanku a ranar ƙiyama suna masu ba da shaida a kanku. Allah ta'ala ce ya yi wa lazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin bima ta'malun ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron ubangijinku kowane rai ya duba me ya kaddamar wa kansa saboda gobe ku ji tsoron Allah lallai Allah mai ba ku labari ne ka abin da kasance kuna aikatawa ibadallah ya ku bayin Allah la yashku aqilun fi anna tadkhina min al khabai mutum mai hankali baya shakka ko kadan akan cewa taba sigari tana daga cikin khaba'i munanan abubuwa da Allah ya haramta mana wanda mutum yana shanta idan ta yi ƙarfi ta gama da huhunsa za ta fara nuna sayin a tafin hannunsa da saman yatsunsa na hannu da na ƙafa da leɓen shi daga nan kuma ta samu shi cutar saratsani dam blood cancer duka likitoci suka tabbatar da wannan kwakwalwa ta samu matsala sau da yawa samari cewa na fa akan shashaye haukace sai shaidan ya gaya musu cewa kwakwalwar shi ce ba ta da ƙarfi ko jinin shi ne bai da ƙarfi su ma ba za su gushe ba sai ta haukata su kuma wallahi duk wanda ya haukace dalilin shashaye maganar da ansa salama yake cewa an ɗage alƙalami akan mahaukaci har sai ya warke to shi wanda ya haukatar da kansa ba ɗaga alƙalami akan shi ba duk salloli da azumi da duk wani abu sai an tambaye shi ranar kiyama Allah ya kyauta don haka samari mu yi hattara allati la yu'anidu fiha ahad wanda babu wani wanda ke da jayayya akan haka wa dararuhu dararun baligun la yukabiru fihi aqilun cutarwar shaye-shaye illarsa illa ce wanda ta kai makura wurin cutarwa wanda babu wanda yake da girman kai akan haka ko da jayayya wa hazani sababani kafilani bi tahrimihi wa'annan sababan kawai sun isa a haramta mutum shan taba sigari da wiwi da su ashadda tahrimi wa aqwa mafi tsananin haramci kuma mafi ƙarfinsa. Allah ta'ala ya azurta mu da samari masu ƙarfi masu tarin yawa to yana da kyau sosai mun yayyanke ne saboda yanayin lokacin saboda hudu ba sai mu ta kamila ta juma'a wata idan Allah ya haɗa mu a makon da za mu karanta ta domin na shirya ta a can da za mu yi ta gobe ne a masallacin kofar gidan marigayi shakalatin sai to kuma sai ya zama wannan mashakil da ake ciki a wannan kwanakin sai na ga cewa to su bari mu canza topic ɗin mu yi shi akan mafita daga yanayin da muke ciki a mu ta Najeriya. Amma ita wannan Allah da tana nan a ajiye, in Allah ya ba mu tsawon rai za mu yi ta a masallacin albayan, za mu yi ta kuma a wannan masallacin da sauraron da muke gabatar da khutba. Fatanmu Allah Ubangiji ya ceto mana al'ummarmu da suka samu kansu a cikin wannan mummunar ɗabi'a ta harkar shaye-shaye wanda muna da yaƙini muna da kuma masaniya cewa an ƙirƙiro wannan abu ne an buɗe ƙofarsa arewacin Najeriya saboda a illanta matasanmu a yi wa al'ummarmu illar da ta fi illar a ɗauki makami a kashe ta, domin in makami ne za a ɗauka yawan da muke da shi ba za a iya gamawa da mu gaba ɗaya ba Sa'annan kuma duniya za ta yi ca a kan ana kashe al'umma ko human rights ma za su shigo amma bari a muku kisan mimike ta yadda idan aka kawo da aka kashe matakan aka haukata suka zama mahaukata to shi kenan an ci nasara a kanku ba tare da an ɗauki makami ba an muku illa kuma abin takaicin yau za ka ga samarin mu da yawa sun shiga cikin wani harkar wani za ka kullum baya rabuwa da turare saboda idan ya busa kar a ta sai ya fesa turare ko ya sha wani minti mai kanshi da zai tafiyar da wannan warin kuma ba zai hana ta ta mai illa a cikin jikinsa ba ba zai hana ta mai illa a cikin kwakwalwarsa ba idan aka bar matasan wa irin wannan yanayin tafiyar da suke tafiya a yanzu ko shakka babu akwai barazana a ficen wannan al'ummar domin idan dattijanan suka kare to shikenan sai dai a mana kabbara hudu kawai abun ne mun gama to don haka ya kai saurayi ƙofar tuba ta Allah a buɗe take ya kai mai sana'a da kake sai da wa'annan abubuwan kofofin arziki na Allah suna da yawa kuma Allah bai sanya muku abincin ku cikin abin da ya haramta muku ba don haka ku je ku nemi wata sana'ar man taraka shay'an lillah awadahu Allahu shay'an khairan minhu duk wanda ya bar wani abu saboda tsoron Allah Allah sai ya canza mushi da wanda yake wannan alkhairi don haka bai dace ba musulmi ya sai da waɗannan abubuwa haramun ne Allah ubangiji ya shirya mana matasanmu ya kare mu da karewarsa Allah ta'ala ya faranta mana zukatanmu da ganin matasanmu sun dawo sun runguma addini runguma ta gaba ɗaya ƴaƴayenmu tsanana da suke tasowa Allah ka hana su lalacewa Allah ta'ala ka ɗaga addininka a kafaɗinsu ya Allah ya Allah duk wannan guguwa ta sharri da take kaɗawa gabas da yamma kudu da arewa Allah ka ba mu sabati da mu da ƴaƴayenmu da ƴaƴayen musulman duniya baki ɗaya Allah ta'ala ka zauna mana da ƙasar mu ta Najeriya lafiya wannan fitintinu da suke ta a yankin gabas ma'ana a wuraren Maiduguri da makamantansu ya Allah ka kawo ƙarshen wannan ibtila'i ya Allah mun gode maka da ka ba mu ni'ima wanda a baya muna cikin firgici da zillimi mu ma a wannan yanki namu yau ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka dawo mun mana da zaman lafiya su ma Allah ka kai musu zaman lafiya inda suke ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin suke aikatawa da suke furtawa cewa gwamma jiya da yau ya Allah mu mun ce gwamma yau da jiya ya Allah muna roƙonka ka zauna da mu lafiya rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين الخير فاجعل الخير على يديه ومن أراد بالإسلام والمسلمين الشر فاجعل الدائرة تستوي عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أحي من في حياته صلاه للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاه للإسلام والمسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين